يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu shiga sabon babi a kitabu tahara babu tayammu babin da yake karantar da mu matsaloli da suka shafi taimama daga kan hadisi na 136 littafin bulugun mara an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga jabir bin abdullahi Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko otitu hamsan lam yi otahunna ahadun kabli an ba ni abubuwa guda biyar waɗanda ba a taɓa ba ma wani kafin ni ba wato ba a taɓa ba ma wani annabin Allah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya yi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da ba a taɓa yi ma wani annabin Allah ba nusirtu birru'bi an min taimako da firgita razana tsoro Allah maɗaukaki ya bani kyauta na tsoro a wajen makiyana masirata shaharin tafiyar wata guda kafin mu fara yaki wato Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta duk wanda ya yi nufin ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fara yakin ga wata guda hankalinsa zai fara tashi wannan ya dace da aya ta 150 ta suratu ali imran سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين duk wanda ya yi nufin zai yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ko ma mabiyansa to Allah maɗaukaki yana jefa masa firgita da razana a cikin zuciyarsa kafin a fara yaƙin wannan kyauta ce da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ma wani annabin Allah ba babu wani annabi da aka taba yi masa wannan kyauta kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dalili yasa kuma har yanzu duk kafirin da zai yaki musulmi hankalinsa sai ya tashi akwai bincike da aka yi wanda su kansu amurkawa suka yi hatta yakin da aka yi na gabas ta tsakiya sojoji waɗanda suka tafi wannan yaki daga amurka da dama sun samu taɓin hankali saboda tsananin tashin hankalin da suka samu wannan ina da rubutaccen bincike da aka yi game da wannan al'amari don haka da dama da zaren an kira mutum da cewar ya tafi yaki inda gabas ta tsakiya ne daga wannan lokacin ake ganin tashin hankali da razana da damansu ma sun kashe kawunansu saboda ba su kaunar tafiya wannan ya dace da abin da manzo ya faɗa cikin hadisi da kuma abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an saka min ƙasa ta zama wurin ibada kuma abin tsarki Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kyauta ƙasa wurin ibada ce ga annabi kuma abin tsarki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma rajulin adrakathu salatu falyusalli duk inda mutum sallah ta riske shi sai yayi sallah ba a taɓa yin wannan kyauta ga wani annabi ba in banda shi annabi sallallahu alaihi wasallam su annabawa magabata wuraren ibada ana keɓe musu ne babu hali mutum ya yi ibada sai wurin ibadar da aka keɓance amma musulmi duk inda sallah ta same shi sai ya a daji ne a birni ne a cikin ɗaki ko a waje wa zakarar hadis ya ce sai ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshensa saboda hadisin yana da tsantsau haka haka za ja alhadisu fi asli kitabi bulugin maram biduni zikiri man akhrajahu ibn hajar al-asqalani bai ambaci waye ya rawaito wannan hadisin na jabir bin abdullahi ba amma babu shakka hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari hadisi na 335 da kuma sahihu muslim hadisi na 521 lafazin da ya zo cikin bulughul maram lafazi ne na riwayar al-imam al-bukhari hadisin yanda ya zo a cikin sahihul bukhari yani tamamul hadis قال حدثنا يزيد هو ابن صحيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرؤب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhillat liyal maganib an halanta min cin ganima ibn hajar bai kawo ƙarshen hadisin ba saboda farkon hadisin ne abin da yake so ya kafa hujja da shi yana so ya kafa hujja da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura hujja akan taimama saboda haka bai karasa tsawon hadisin ba ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halarta min cin ganima bayan an gama yaƙi su annabawan farko idan an yi yaƙi ba a cin ganima sai dai a tara ganimar a sa mata wuta a wuta ta sauko ta cinye daga sama walam ta hilla li ahadin qabli shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ganimar ba ta taɓa halatta ga wani annabi ya ci kafin zuwa na ba wa utsaitu shafa'a kuma an min kyautan ceto saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da damar yin ceto mafi girma a filin hisabi wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa a zamanin da ana aika annabi ne zuwa ga jama'ansa su kadai wa bu'istu ila an-nasi ammatan ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya wannan shine hadisin riwayar al-Imam Bukhari ku ci gaba ya ce wa fi hadisi huzaifa a hadisin huzaifa radiyallahu anhu inda muslim a wajen al'imamu muslim yana kitabu salati babu salati fi saubin wahidin wa sifati libsihi hadisi na 522 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat turbatu halana tahura an saka turbayar ƙasa gare mu abin tsarki wato turbaya abin tsarki ne ga musulmi idan lam najidil ma'a idan ba mu samu ruwa ba idan ba mu samu ruwa da za mu yi alwala ba turbaya abin tsarki ne gare mu hadisin huzaifa shi ma ba hadisin gaba ɗayansa ya kawo ba ya datso hadisin ne huzaifa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fubilna alan nasi bi salatin an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku an fifita al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'umomi mabiyan wasu annabawa an fifita al'umar annabi da abubuwa guda uku ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika an saka sahunmu a wajen ibada yana kama da sahun mala'iku yadda ka ga musulmai suna yin sahu a masallaci ko in za su yi sallah haka mala'iku suke sahu in za su yi ibada wa ju'ilat lanar al kullu ha masjida an saka mana ƙasa dukkanta wurin ibada wurin sujuda ƙasa ko ina mutum yana da damar ya sallah a kanta tana da tsarki wa ju'ilat turbatuha lana an saka turbayar ƙasan gare mu abin tsarki idan lam najid alma'a idan ba mu samu ruwa ba wannan shine tamamul hadis riwayar al-imam muslim saboda haka hadisan nan guda biyu da hadisin farko wanda ibn hajar ya kawo shine hadisin jabir bin abdullah riwayar al-imam al-bukhari ita ma bai kawo ta gaba daya ba illa kawai ya tsaya akan mahallu shahid ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura hadisin huzaifa yana riwayar al-imam muslim nan ma ibnu hajar bai kawo ta gaba ɗaya ba ya kawo mahallu shahid kawai shine ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a don haka lihaza ajma'a ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammum baki daya malamai suka yi ittifaki akan cewa taimama an shar'anta ta ne badalan anil gusli wal wudu'i fi ahwalin khassa an shar'anta taimama a madadin wanka a madadin alwala idan aka samu wasu halayya ke babu waɗanda shari'a ta magana a kai in ka duba maratibul ijima da kuma kitabul ijima littafin Al'imam imam abubakar bin munzir wanda aka haife shi daidai lokacin rasuwar Al'imam ahmad bin hanbal ibn munzir malamin hadisi ne an haife shi lokacin da Al'imam ahmad shi kuma ya rasu babban malami ne a tarihin musulunci masanin ilimin hadisi ya rasu a makka hijira na da shekara 319 shekara 1114 malamin littafin sai yana da muhimmanci ana ce maratibul ijima. akwai kitabul ijima kitabul ijima na ibn al-munzir littafi ne mujallar guda daya amma yana da muhimmanci saboda littafin zai gaya maka ga matsalolin da malamai suka yi ittifaki kai. yana da muhimmanci ka san matsalolin da aka yi ittifaki a kai domin karka ba da fatawa da ta saba ma ijima'in malaman sunna Allah ya mun gani domin in mutum bai san matsaloli da aka yi ittifaki a kai ba yana iya amsa tambaya sabanin abin da malaman sunna suka yi ittifaki a kansa saboda haka littafin yake da muhimmanci ya samu karbuwa a tarihin musulunci tunda malamin ya dade da rubuta shi shekararsa 1114 da rasuwa yanzu ibnul munzir idan ka dubi littafin ya jera maka matsalolin da aka samu ittifaki a tsakanin malaman suna babu sabani kai, to taimama tana cikin matsaloli da aka yi ittifaki akan cewa lallai an shar'anta ta ga musulmi musulmi yana da damar yayi taimama a maimakon wanka ko kuma a maimakon alwala to amma kuma ba ko da yaushe bane fi ahwalin khassa akwai halaye ke babbu da sukan sa ka bar wanka kai taimama ko ka bar alwala kai taimama wannan hadisi da muka karanta na Jabir da kuma hadisin Huzaifa sun nuna mana cewa ita taimama wata ibada ce wacce Allah ya keɓe ta lihazihil umma khassa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai wato tun farkon duniya duk annabawan da Allah yake turowa babu wani annabin da aka taɓa bashi damar yayi taimama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam don haka taimama maziya wa rahma wa taysirul lihazihil umma wata falala ce wani sauƙi ne wanda Allah ya yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ya sa lokacin da Allah ya yi magana a kan taimama a suratul ma'ida aya ta shida a ƙarshen ayan za ka ga yana nuna cewar taimama da ya ba mu sauƙi ne gare mu saboda ba a taɓa ba mu wani annabi ba wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marba au ala safarin auja a ahadun minkum min al-ga'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu mai Allah yake karshen aya ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj abinda ya sa aka shar'anta muku taimama saboda Allah baya so ya saka kunci ga al'ummar Annabi Muhammad Allah baya nufin a samu kunci ga al'ummar annabi ta wajen addini saboda haka Allah ya sauwake addinin musulunci matukar sauki ga musulmi walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun don haka Allah ya sauwake mana ayyukan ibada da yawa taimama tana cikin saukin da Allah ya mana a ƙarshen ayan yace da fatan ku yi godiya ashe kaga akwai buƙatar ma musulmi ya gode ma Allah saboda sauki da aka masa ta wajen tsarin addinin da aka bashi saɓanin yanda ake ba mu annabawa magabata waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta da kuma ita wannan aya da take suratul ma'ida suna nuna mana cewar taimama tana da hali guda biyu taimama tana da halaye guda biyu alhalatul ula yaushe ne ake taimama idan ka duba wannan hadisi na jabir bin abdullah da kuma hadisin huzaifa Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana taimama sauki ne gare mu musamman riwaya ta eh, huzaifa yana cewa idan lam najidil ma'a ko hali na farko kenan ashe ba wai ana taimama ne hakanan kurun ba akwai sharadi halaye guda biyu suke sa musulmi ya yi taimama hali na farko shine inda adamul ma lokacin da bai samu ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai yi taimama haka ma ayar alkur'ani ta nuna rashin samun ruwa yana zuwa ta hanyoyi da yawa bi haifu la yajiduhu aslan ya nemi ruwan ne bai samu ba sam aw yajidu ma Allah yakfihi li itmam al-wudu'i wa hadha fuqdanuhu hukman la ko ka samu ruwan amma ruwan ba zai isa ka yi ibada da shi ba saboda haka kamar baka samu ba ne. in ma baka samu ruwan ba samsam ko kuma kana da ruwan amma ruwan ba zai isa ka yi ibada da shi ba hakanan man laysa ladayhi min al-ma'i illa ma yakfihi li shurbi wa tabfi huwa wa man ma'ahu ko ya kasance ruwan da kake da shi da ya wuce wanda za ka sha ko ka dafa abinci ba idan aka ce za a yi ibada da wannan ruwan to za a rasa wanda za a sha ko za a dafa abinci a nan ana kaddara cewa to kamar babu ruwan ne <clears throat> sai dai ka'idar ita ce tunda an ce idan lam najidil a idan ba mu samu ruwa ba lokacin muke taimama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba kaga ka'idar sai ba a samu ruwa ba kafin ake taimama sai in ba a samu ruwa ba kafin ake taimama wannan hali guda kenan daga cikin halaye guda biyu wadanda suke hukunta mutum ya yi taimama ba ka samu ruwa ba ko kuwa kana da ruwan amma ruwan yana tare da larura ko kuma ya kasance kamar yadda bayani zai taho cikin hadisai na gaba rashin lafiya ke tare da mutum akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba wato abinda hadisin nan da kuma ayan nan suke karantar da mu suna karantar da mu ka'ida guda ta usulul fiqhi wannan yana da kyau shi ma mu sani saboda idan mutum ya san qawaidul usuliyya ka'idoji na usulul fiqhi to galibin tambayoyi ba sai ma ka nemi hadisi ko ka nemi aya ba idan Allah ya baka fahimtar ka'idoji na usulul fiqh kana iya bada amsa ka'idar da wannan wannan eh, hadisin nan da kuma ayan nan suke karantar da mu shine ita taimama Allah ya shar'anta ta ne a matsayin albadal madadi sai in babu ruwa kafin a yi taimama wannan ka'ida ce a babi na taimama idan babu ruwa to sai a yi taimama don haka dole ne mu fahimci wannan da kyau saboda Allah maɗaukaki ya faɗa falam ji duma'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisin huzaifa da muka karanta idan lam najidil idan ba mu samu ruwa ba ashe kaga akwai sharaɗi kafin a yi taimama sai an rasa ruwa to don haka ruwa shine asali abinda ake ibada da shi sai an rasa shi kafin ake taimama eh, don haka sai ka ɗauki ruwa a matsayin al'aslu taimama kuma a matsayin albadal taimama musanye ne na alwala na ruwa ruwa shine asalin abin da ake tsarki da shi to ƙa'idar usulu ita ce la yusaru ila badali illa in ta'azzar al'aslu ba a komawa ga musanye sai in asalin ya gagara Allah ya sa mun gane saboda abin da aya ta faɗa kenan kuma hadisi ya faɗa idza lam najid al-ma'a koko fa lam tajidu ma'an ayar alqur'ani ta ba mu sharadi ba a taimama sai in babu ruwa hadisin manzon Allah ma ya ba mu wannan sharadi saboda haka ashe ruwa shine asalin abin ibada taimama kuma ba musanye ne game da ruwa yaushe ake komawa ga taimama in ta'azzara al-aslu idan asali ya ta'azzara ba za a iya samun shi ba to don haka idan misali akwai asali sai mutum ya koma ga musanye ibada ba ta karu ba saboda ya saba ma sharaɗin da Allah ya yi ya saba ma sharaɗin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai ire-iren waɗannan abin da ya sa muka ce sanin ƙa'ida ta usulul fiqh yana da muhimmanci saboda idan ka san wannan ƙa'idar, ƙa'idar ita ce la yusaru ilal, badali illa in ta'azzara al ba a komawa ga musanye sai idan asali ya gagara to idan ka rike wannan ka'ida sai aka zo aka maka taimama tambaya mutum ne lafiyarsa kalau ya ɗauko kujera ya aje a cikin masallaci ana sallashi sai ya zauna a kai ina hukuncin sallarsa za ka ba da amsa ka ce sallarsa ba ta inganta ba domin ne saboda ai asali sallah ana yi ne a tsaye wannan shine asali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin Imran bin Husayn hadisi na 1050 salli qa'iman kai sallah a tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa illam tastati fa qa'idan in ba za ka iya ba to kai a zaune fa in lam tastati fa ala idan ba za ka iya yi ma a zaunan ba to kai a kwance kun ga tsakanin sifofi guda uku nan sai da manzon Allah yake fa in lam tastati in ba za ka iya ba don haka ashe asalin sallah ana yi ne a tsaye sai in ba za a iya ba kafin a yi a zaune sai in ba za a iya a zaune ba kafin a yi a kwance to idan mutum ya ƙetara ka'idar da manzon Allah ya cewa fa illam tastati lafiyar sa kalau sai yi sallah a zaune kai tsaye zaka ce sallar sa ta inganta ba dalili saboda ya saba ma ka'ida ta usulul fiqh la yusaru ila al-badali illa in ta'azzara al-aslu ba a komawa ga musanye sai in asali ya gagara a cikin masa me asalin sallah a tsaye ake me asalin ibada da ruwa ake idan babu ruwa abinda Allah ya faɗa kenan falam tajidu an fatayammu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza lam najid alma'a in ban samu ruwa ba sai mu yi taimama kaga ce sharadi ne kai ibada da ruwa sai in ya gagara kafin da ake komawa ga taimama kamar yadda ya zama sharadi ne kai ibada a tsaye kai sallah a tsaye amma anan sallah ta farilla kawai yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila ita sallah ta nafila da gangan kana iya zaunawa kai yanzu hakan nan kana iya zaunawa a zaune kai sallar nafila lafiyar ka kalau kuma kana da lada falau sallar ƙa'idun fa inna zalika ya juzu lahu amma akwai bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lace lakin na ajruhu aqallu min ajri man salla qa'iman kai da kai nafila a zaune ladan ka rabin wanda yayi a tsaye ne an ce ba laifi tun da nafila ce ka yi a zaune amma dai ladanka half ne wanda ya ga dama ma ya yi a kwance fa shi kuma ladansa rabin na wanda ya yi a zaune ne an dai yadda saboda dai ka kusanci Allah ka kusance shi ka'iman wa ka'idan wa ala jambin eh, saboda nafila ce amma in farilla ne baka da zabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim salatu rajuli qa'idan ala nisfi salati idan mutum ya yi sallah a zaune yana da ladan rabin sallan wanda ya yi a tsaye saboda haka yana da kyau mu gane abin da duk aka ce akwai asali akwai musanye to karka yadda ka koma ga musanye sai ka cimma sharuɗa wato sanin wannan yana da muhimmanci domin mutane suna wasa da ibada musamman a zamanin nan haka kurum mutum zai buga taimama ya kama sallah wanda kuma shi Allah da ya shar'anta mana taimama din ya saka sharaɗi. akwai sharaɗi kafin yi taimama kafin ka bar amfani da ruwa akwai sharadi matukar baka kiyaye wannan sharaɗin ba ibadar ka ibadar banza ce saboda babu yanda za a yi Allah ya karbi ibadan da ba a cika sharuɗanta yanda Allah ya shar'anta shi ba don haka al'aslu huwa taharatul ma'iyya asali tsarki ana yi ne da ruwa asali shi yasa in Allah ya magana akan ruwa alkur'ani zai ce ma an tahura ma an tahura ruwa mai tsarkakewa wal badalu huwa taharatu turabiyya musanyan ruwa shine tsarki da ƙasa tsarki na ƙasa shi ake ce ma taimama wannan yana matsayin musanye ne game da asali asali ibada ana yin ta ne da ruwa don haka fala ya juzo da intikalu ila tayammum illa in ta'azzara al-ma'u ba daidai bane mutum ya koma ga taimama sai fa idan ruwan samun sa ya gagara imma gagara din yana zuwa kashi biyu kamar inda bayani zai taho insha Allah a gaba imma ya kasance ta'azzaran haqiqiyan aw hukumiyan ko dai ta'azzara na haƙiƙa shine babu ruwan kamar yadda Allah ya faɗa sallam tajidu ma'an ko kuwa ya zamanto ta'azzara din hukumiyan a hukunce ne akwai ruwan amma amfani da ruwan ba zai yi ba kaga wannan ta'azzara ne har yanzu kamar rashin lafiya fala yajuzu al-intiqalu ila tayammum illa bi tahaqquqi zalika li'annahu in ta'azzara al-aslu fa innahu yusaru ila al-badali idan asali ya gagara to sai a koma ga musanye kuma shi yasa ma aka kira taimama da sunan taibama me ake nufi da a tayammum Allah da kansa ya fassara falam tajidu an fatayammamu sa'idan falam tajidu ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan sai ku doshi ƙasa me ake nufi da tayammamu ku doshi abu ko a harshen larabci da aka ce a tayammum ana nufin alkafdu ittifakan kai nufin abu shi ake cewa taimama wa fi shar'i haka na a shari'a a fasaran da ya zo kenan at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdi sa'idi tayyib a bauta ma Allah amma ba za a yi amfani da ruwa ba a yi amfani da ƙasa to wannan shi ake cewa taimama Ka ga Allah da kansa ya faɗa falam tajidu ma an fatayammamu sa'ida ba ku samu ruwa ba sai ku doshi ƙasa ku doshi ƙasa kai amfani da shi ku yi nufin ƙasa wato maimakon ruwa sai ku koma ga ƙasa da shine za ku yi amfani kafin ku kauda kafin ku yi ibada mutum lokacin da ya yi taimama a wannan lokaci yana samun dacewa da karbuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya bi sharaɗin da Allah ya masa min ƙa'ida ce ya zamanto babu ruwan kafin ya koma ga amfani da ƙasa lokacin mutum zai yi taimama idan ya yi taimama Allah madaukaki zai karbe badan sa in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujalladi na farko shafin 310 da sharh al-mumti na ibnu al-usaymin mujallad na daya shafin 313 malamai suna kafa hujja da wannan aya da muka karanta ta suratul ma'ida wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko matafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko dayan ku ya fito daga ban daki ya kama eh, ya tafi yayi ba haya aula masumun nisa ko kun tara da mata kaga Allah ya jera uzuri da kan samu dan adam wanda yake bukatar ruwa kafin yayi ibada baka da lafiya taba ruwan ba zai yi ba wannan shine ta'azzara hukumiyan akwai ruwan amma ba za ka iya taba shi ba au ala safarin ko kuna kan tafiya don mutum idan yana tafiya ba mamaki ruwansa dan kadan ne gwargwadon wanda zai sha ko ya ba mu dabban da yake hawa kanta aw jaa ahadun minkum min al ko ko ya zama kai je kai ba haya babu ruwan da zaka yi tsarki aw lamastumun nisa ko kun tara da mata falam tajidu an ba ku samu ruwan da za ku yi wankan janaba ba ya kirga uzurori sai ya ce fatayammamu sa'idan ba. sai ku doshi ƙasa mai tsarki ku yi taimama kaga Allah ya shar'anta taimama bisa ga wasu sharuɗa inda kawai aka samu sabani tsakanin malamai shine tunda an ce dole sai an nemi ruwa kenan tunda an ce falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba to yanda aka samu sabani shine wani irin nisan tafiya za ka yi kafin a ce baka samu ruwa ba saboda neman ruwan janaba tana jikinka babu ruwa a gidanka wani irin tafiya za ka yi kafin a ce eh, babu ruwa saboda kana iya taimama ko ko kana cikin tafiya ne ya zamanto kana da buƙatar yin ibada kuma akwai najasa a tare da kai don haka taimama ce kawai za ka yi to amma kafin ka yi taimama Allah ya ce sai fa in baka samu ruwa ba to neman da za a yi menene gwargwadon nisan wannan ne aka samu sabani tsakanin malamai dangane da fahimtar sa min umman zakara mila aw milai wani malamin ya ce sai in ka yi tafiyan mil guda tsakaninka da ruwan tafiyan ta kai mil guda wani ya ce mil biyu in ka duba addurul muftar eh, mujallar na farko shafin 246 da harshe imami da suki ala sharhil kabir eh, mujalladi na farko shafin 153 da mubnil muftar mujalladi na farko shafin 246 duk za ka ga sabanin da malamai suka yi na wajen fahimtar nisan tafiyan da za ka yi na nemo ruwa kafin a ce baka samu ruwan ba don dole ka nema tunda Allah ya ce falam tajidu ba ku samu ba kaga ka nema ne baka samu ba ashe dole ka nema sai in ka nema baka samu ba sannan sai ka yi taimama wanda fahimta mafi rinjayen hujja daga cikin sabanin da malamai suka yi shine abin da masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal take riko da shi fi annahu yatlubuhu wa yabhasu anhu fi ma qaruba minhu adatan abinda aka ce shine zaka nemi ruwan gwargwadon inda ake tamanin zaka samu mafi kusa da kai in ka duba kashaful kina littafin al'imamun bahuti mujallar na farko shafin 167 wa ya yata'akkad fi hadha zama dole ne mu yi musamman a wannan zamani dole ne mutum ya nemi ruwan domin a zamanin da ne ake samu wahalar ruwa a yanzu ruwan bai da wahala kamar zamanin da yanzu ruwa bai da wahala allazi sara fihi al-husul ala al-ma'i amran in ka duba hashiyatul imam ad-dasuqi da mubn al-muhtaj da muka fada da kashaful qina zaka ga irin tsanantawan da malamai suka yi game da lallai ne a nemi ruwa kafin a koma ga taimama saboda Allah ya yi sharaɗi a kai kuma annabi Muhammad sallallahu ma ya tabbatar da wannan sharaɗi a cikin hadisinsa to hali na biyu wanda ke hukunta wa mutum ya yi taimama shine adamul kudurati al-istima'il ma ba zai iya amfani da ruwan ba duk da cewa akwai ruwan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta shida ta suratul ma'ida adamul kudura al-istima'il ma fa yushra'u at-tayammum liman yadurruhu al-ma'u aw yazidu fi maradihi idan ya zama baka da lafiya mutum yana kwanta a asibiti shi sa ita ce mama wajibi ne kowane musulmi ya koye ta saboda ba musulmin da yake rabuwa da halin da zai bukaci yin taimama din akan samu rashin lafiya ya kama ka ko wani a cikin gidanka halin taba ruwan ya gagara dole sai a koma ga taimama shi mutum bai iya taimama ba ka tara musulmai ka tambaye su ya ake taimama sai ka ji kunya da yawa ba su sanya ma ake taimaman ba saboda haka sai a ce a kyale mara lafiya ba zai iya sallah yanzu ba sai ya warke in ya warke sai ta rama ko jiya wani ya mun tambaya wai sa arba'in bai sallah ba don bai da lafiya wai yaya tsarin ramukon yake nace oh har ma kana tambaya ne yadda za a yi ramuko ai godiya za ka yi ma Allah baka mutu a cikin wannan rashin lafiyan ba mutu ya mutu kafiri Allah bai taba cewa dan baka da lafiya ka daina sallah ba ko ba ka da lafiya za ka yi sallah kamar hadisi na muka karanta manzo Allah ya ce in baka iya sallah a tsaye yi a zaune in ka iya a zaune yi a kwance ka gani saboda rashin bawa addini muhimmanci ba mu ma sani ba in mutum bai da lafiya su yan uwansa ma suke cewa da Allah ku bashi in ya warke ya biya sai ya zarce fa subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum salat faman tarakaha faqad kafara tsakaninka da Allah shine sallah da zaran baka yi matsayin kafiri kake ya mutum zai mutu bai sallah don haka ya kamata mu kiyaye idan mutum ba shi da lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba akwai taimama wannan shi ake cewa adamul qudrati ala isti'malil ma'i ba zai iya amfani da ruwan ba tun da ba zai iya amfani da ruwan ba ko kuwa idan ya yi amfani da ruwan rashin lafiyarsa zai karu ko in ya yi amfani da ruwan zai kamu da rashin lafiya lafiyarsa kalau amma saboda tsananin sanyi in ya yi amfani da wannan ruwa zai kamu da ciwo ko kuwa ba shi da lafiya ne in yi amfani da ruwan ciwon zai karu ko kuwa a samu jinkiri wajen samun warakarsa amma malamai suna cewa a nan ba wai tunaninsa ba ne ba wai tunaninsa za a yi amfani da shi ba yu'rafu zalika bil ada au ikhbar at-tabib ka'ida ne a samu likita ya faɗa wani ƙwararre ya ce lallai sanyin da ake a garin nan wanda ya amfani da ruwa zai mutu to sai ka koma taimama wani kwararre ko ko mafi yawan jama'an gari suna da fahimtar irin sanyin nan na yanzu to fa mai kisa ne ba haka kawai don ka ji sanyi a gidanka sai ka koma yin taimama ba sanyin sai wanda aka tabbatar uzuri ne wanda mutum zai iya cutuwa da shi domin malamai sun yi ittifaki malaman sunna alama shuru'iyyata tayammum khashyata barar lil bardi an yi ittifaki lalle idan akwai sanyi mutum yana iya barin amfani da ruwa yayi taimama wannan an yi ittifaki akai babu shakka wala yalzimuhu i'adatu salati ba'da dhalika la mazhab jamaahiri ahli al-ilm min al-a'immati al-arba'a idan kuwa kai taimama kai sallah saboda wani sanyi ba za ka sake wannan sallah ba ko da a ce ka samu ruwan zafi daga baya abin da shekul islam ibn taimiyya yake fada cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 462 da mujallar na 21 shafi na 466 yana cewa a tayammumu khashiyatal bardi ja'izun bittifaqil a'imma kai taimama saboda sanyi halal ne malaman sunna sun yi ittifaki a kai yana cewa wa ammal i'ada bayan sanyin ya kau a ce zaka sake wannan sallar fakat tanaza al ulama fi tayammum li khashyati al bard hal yu'idu fi safari wal khabar aw la yu'idu fihima aw yu'idu fil khabar faqat ala salasati aqwali akwai sabanin da aka yi akai sai shaykhul islam ya ce wal ashbahu bil kitabi was sunna fahimtar da tafi dacewa da ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah ita ce annahu la i'ada la alaihi bi halin idan mutum yayi taimama yayi sallah saboda sanyi ba zai sake wannan sallan ba saboda dama ai taimama tana matsayin albadalu ne tunda an yi ta ta ɗauke hukuncin al'aslu ba dalilin da zai sa a sake wannan sallah akwai ka'ida kafin ka koma um, yin taimama akwai sharuɗa kai na ɗaya an yakuna barar min istikdamil ma'i mutayaqqinan aw murajjaha an tabbata ba wai ana zato ba an tabbata irin wannan sanyin to fa za a cutu da shi an tabbata la limajarradi su'ubatul amri wa karahiyatihi ba wai saboda tsananin sanyi akwai wahala da za a samu la ana nufin za a cutu ba wai wahala da za a samu ba za a kai ga cutuwa an tabbatar da wannan domin yin ibada mutum ya yi ibada da ruwa a lokacin sanyi yana da falala akwai hadisin da yake sahihu muslim kitabu taharati babu fadl isbatil wudu'i ya al-makari me ake nufi da al-makari kayi alwala a lokacin da ranka yake kyamatan taba ruwa yana da falala ibada da ruwa a wannan lokacin yana da falala hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajati kuna so in nuna muku abinda in kuka yi a dalilin Allah zai goge muku laifuka ya ɗaukaka martaban ku kuna so eh, a gaya muku sahabbai suka ce bala ya rasulullahi muna so sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace isbagul wudu'i alal makari ku cika alwala a lokacin da rai yake kyamar taba ruwa wannan lokaci ne rai yake kyaman taba ruwa shine lokacin da ake sanyi yani itmamul wudu inda ma ya shakko isalul ma'i ilai ka cika alwala lokacin da taɓa ruwan yake da wahala saboda tsananin sanyi na wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan mutum ya ɗabi ruwa a wannan lokaci ya yi alwalan yayi ta cikakkiya to babu shaka yana ɗaya daga cikin ayyukan da dalilin su Allah yake goge laifukan mutum yake ɗaga martabarsa ka ashe kaga ka yi amfani da ruwan saboda sanyin ma falala ce za ka samu don haka eh, ba wai kyamatan taɓa ruwan kawai ake dubawa ba ana duba cutuwa ne ga lafiyar jiki idan akwai tabbacin za a samu cutuwa ga lafiyar jiki shine ake barin eh, alwala ko wanka da ruwa a koma ga taimama domin wannan hadisin yana nuna cewar ka yi amfani da ruwan a lokacin da ake cikin tsananin sanyi ma akwai falala a kai sharaɗi na biyu Allah yumkinuhu tasqilul ma'i ba zai iya dafa ruwan ba ba wai haka kawai don ana da sanyi a gari sai ka koma ga taimama kai sallah ba la sai idan an rasa abin da za a dafa ruwa an rasa abin da za a dafa ruwa ala wajhin ya amanu fihi adamu barra ba zai ba babu ashanar da za a kunna a gidansa to tunda babu a gidan shi makwabta ma babu to akwai a makwabta to ashe har yanzu dai ba za ka koma ga taimama ba sai ka buɗe ƙofa ka ƙwanƙwasa wa makwabcinka ƙofa don Allah taimaka mana da ashana saboda ka damu da ibada amma saboda rashin ba wa ibada muhimmanci a gidansa ne ba a shanan sai ce ya shi kenan ya shiga larura mu kiyaye abin da Allah ya faɗa falam tajidu duma'an. idan Allah bai sassauta abu ba kada mu mu sassauta domin za mu kai ga shishigi ma ibadar Allah kenan ba tare da wata hujja ba Allah ya sa mun gani har ma malamai suna cewa kai ko da a ce alwalar idan kayi ko wankan idan kayi da ruwa ka rasa ashana to amma in kai wanka da ruwan za ka cutu amma wankan da za a ce ka wanke fuskarka in ka bar fuskar ta bushe sannan ka dawo ka wanke hannun dama wannan ba za ka cutu ba malamai suka cutu a bi wannan tsarin wankan ko da za a ɗauki awa ɗaya kafin a gama Allah ya samu fahimta a bi wannan tsarin wankan kaga kenan an samu a tarafi jinkiri tsakanin wanke gaba da gaba don ka yi ƙoƙarin bin ka'idar abin nan tabbatar da cewa baka koma ga taimama ba alhali baka da wannan uzuri ka duba ka shafin ƙina mujallar na farko shafin 63 zaka ga bayani akai yana cewa ka an yagsila udwan ubuwan kullama gasala shay'an satarahu lazimahu zalika in ka wanke wannan gaba sai ka rufe me yawa ka zo da bargo da ka wanke kanka sai ka lullube da tawul in ka wanke gefen nan sai ka rufe saboda sanyi da haka har ka gama wankan ya fi je ka koma ga taimama alhali baka da uzurinsa radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda inda ahmad a wajen riwayar al'imam ahmad al-musnad وجعل التراب لي طهورا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن سك تربايا غريني abin tsarkakewa sai da turbaya ake taimama ko kuwa ƙasa abin da ya inganta kuma ya dace da harshen larabci in ka duba lisanul arab Eh, littafin ibn manzur eh, abinda ake cewa turbaya shine wajhul ardi kulliha ƙasa gaba ɗayanta turbaya ce ba wai sai tana da gari ba eh, za a kira ta turbaya wa alaihi fa yajuzu tayammum ala kulli ma huwa min jinsil ardi don haka duk wani abu in dai halittar ƙasa ce kana da damar kai taimama a kanta duk wani abu in dai halittar ƙasa ce kana da damar ka yi taimama kai. siminti daga ƙasa ake tonowa kana iya taimama kan siminti wa alal bilatu aiban hatta tiles daga ƙasa ake tono shi ake sarrafa shi ya zama yadda yake a haka kana da damar ka kai taimama kai walau lam yakun alaihi gubar da babu kura Ko da babu kura kai? kana da damar ka kai taimama akai li'annahu ma yatakawwana min ahjarin wa turabin wa gairihima saboda ƙasa aka ɗiba aka sarrafa aka yi wannan tayil ɗin da simintin da kake gani asali halittar ƙasa ce to dama kuma turbaya ɗin halitta ce ta ƙasa inda Allah madaukake ya ce fatayammamu sa'idan sa'idan kalma ta sa'id malamai suna cewa duk jinsin halitta na ƙasa shi ake ce ma sa'id amma ba za ka yi taimama akan fenti ba saboda fenti ba halittar ƙasa bace shi sa ake cewa idan bango akwai fenti kai ba za a yi taimama kai ba saboda fenti ba asalin halittar kasa ce wala alal furushi haka nan shimfiɗa ba za a yi taimama kai ba kamar misali kafet kamar taburma ba za a yi taimama ba saboda Allah maɗaukaki ya ambaci halittar ƙasa bai ce a yi a kan wata halitta daban ba sai dai fa idan akwai ƙura a kai kamar yadda yake cikin littafin majamu fatawa na ibn Eh, mujallar na kuma shaɗin shafin dari biyu da arba'in amma ka'ida ita ce dai ƙasar ta zama tana da tsarki wannan duk malaman sunna sun yadda da shi in banda sabani da aka saba mazhabar al Malik in ka duba littafin Ibn Abdul Barri a farkon mujalladi na tara ya kawo bayani a kai. amma duk malaman sunna sun ce ka'ida ne a samu turbaya ya kasance yana da tsarki kasar da za a yi taimama da ita ta zama tana da tsarki saboda dacewa da abin da Allah ya faɗa a suratul ma'ida falam tajidu an fatayammamu sa'idan tayyiba kalman tayyiba ana nufin tayyiba ana nufin ya zama to mai tsarki ya'ani tahiran ya ce wa an ammar bin yasir an karɓo hadisi daga ammaru dan yasir radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda da shi da babansa qala ammar bin yasir ya ce ba asani annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni cikin wata bukata bai faɗi bukatar ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi tafiya ce kuma da dole za a bar gari sai an tafi wani guri fa ajnabtu sai janaba ta same ni janaba ta same ni kenan yana kan tafiya din yayi mafarki mafarkin jima'i shi ke sa mutum ya samu janaba a halin tafiya tunda ba da iyalin sai tafiya janaba ta same shi babu hali yayi sallah dole sai yayi wanka kuma gashi yana halin tafiya babu ruwa falam ajidil ma'a ko ban samu ruwa ba fatamarragtu fi sa'id sai na dinga mirginawa a ƙasa kaga kalmar sa sai ta fassara mana kalmar alqur'ani fatamarrabtu fi sa'idi na dinga mirginawa a ƙasa Allah yake fatayammamu sa'idan yana nufin fatamarrabtu fil ardi na dinga mirginawa a ƙasa as-sa'idu wal ardu bi ma'ana kama tamarrabu dabbatu kamar yanda dabba take mirginawa thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to wannan mirginawa da shi dai ya ji an ce ana taimama da kuma bai samu ilimi kan yadda ake taimama ba saboda haka dai sai ya buga wannan taimama ya min mirgina bayan ya mirgina ya tashi ya yi shi ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakartu lahu zalika na gaya mar haka fa qala sai manzo Allah ya ce inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza abinda kawai yake isar maka shine ka fada da hannunka hannuwanka manzo Allah ya daga hannuwansa sun madaraba da ya daihil ya doki ƙasa da hannuwansa guda biyu barbatan wahida amma rubin yasir ya karfafa bugu nawa manzon Allah ya yi bugu ɗaya sun ma masaha shimal alal yamini ya goge wato hagu akan dama ya ɗauki hannun hagu ke ya goga saman dama wa zahira kaffaihi wa hahu da kuma bayan tafukansa da fuskarsa mutafakun alai hadisin an yi ittifaki a kansa yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim wallafdu li muslim amma lafazin da yazo cikin hadisin nan lafazin al-imamu muslim ne wa fi riwayati lil bukhari a riwayar al-imamu bukhari yana kitabu tayammum babu mutayamm hal yanfukhu fihi ma hadisin 338 a riwayar al-imamu bukhari amma rubin yasir ya ce wa baraba bi kaffaihi al-arba <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi ƙasa da tafukansa guda biyu wa faha fihima sai ya hure cikin hannuwan sun thumma faha bihima wajhahu wa kaffaihi sannan ya shafa fuskarsa da tafukansa da waɗannan hannuwan guda biyu kaga ya nuna cewa manzon Allah ya hure ƙasan kafin ya yi taimama lafazin al-imam muslim yana kitabul haidi babu babu tayammum hadisi ne 368 lafazin al-imam muslim ammar bin yasir yace wa baraba bi yadayhi ila al-ardi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannuwansa a ƙasa fa nafaba bi yadayhi fa nafaba yadayhi sai ya kakkabe hannuwansa kaga kalma biyu ne riwayar al-imam al-bukhari ya hure a riwayar al-imam muslim ya kakkabe ya kakkaɓe ba tare da ya huda da bakinsa ba fa masaha wajhahu wa ya shafa fuskarsa da kuma tafukansa guda biyu don haka malamai gaba ɗaya suna magana a kai illa ƙalilin kamar yadda al'imamun nawawi yake faɗi a sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim me yasa manzon Allah ya hure hannuwansa ko ya kakkaɓe ɗayan biyu kowace riwaya ta inganta al-muradu bin nafdi huna takhfiful gubarin kasir abinda malamai suke cewa hurewa da yi ko ko kakkaɓe hannuwa da manzon Allah yayi yayi ne idan saboda akwai kura mai yawa fa innahu a nan mustahabi ne a kakkaɓe hannuwa ko a hure ba wajibi ba ne mustahabi ne baya cikin sharaɗi na taimama idan hafala alal yadi gubarun kasirun idan ya kasance lokacin da ka ɗora hannuwanka a ƙasa ka daga sai ya zama akwai kura da yawa hannuwanka to sai ka hure kuran an yi haffifa bi haisu ya buka ya umar ubuwa ya kasance kawai abinda za ka iya shafa jikinka ne da shi ba wai mutum zai bi jikinsa ne na shafa kura gaba ɗaya ba wato idan kurar tana da yawa mutum sai karkabe ya hure da wannan hadisi na ammar bin yasir ibn hajar ya kawo shi ne don ya bayyana mana siffar taimama a cikin sauki a sunnar annabi muhammad kaga can ya yi bayanin muhimmancin taimama matsayin taimama ga musulmi falalan taimama gare mu a cikin hadisai da suka gabata da mai ake taimama duk yayi magana a cikin hadisan nan hadisin Jabir hadisin Huzaifa hadisin Sayyidina Ali to wannan hadisi da aka kawo na Ammar bin Yasir yana siffanta kuma yanda ake taimama a cikin sauki yaya ake taimama Ammar bin Yasir kaga dai abin da ya mirgina ya tafi ya ga manzon Allah annabi ya ce a'a ai ba haka bane iyakar abin da za ka yi kawai shi yasa ce inna ma ya me yasa ya ce inna ma ya saboda ita taimama an shar'anta ta ne domin sauki shi yasa Allah madaukake ya faɗa mana a waccan aya da muka karanta Allah bai yi nufin kunci ga mutum ba musulmai ba ashe taimama sauki ne ga musulmi don haka taimama yana da saukin gaske manzon Allah ya buga hannuwansa biyu a ƙasa ya daga ya shafa ah, hannunsa na dama da hagu da fuskarsa illa iyaka don haka taimama ita ce ka buga hannuwanka a ƙasa barbatan wahida bugu ɗaya wannan kalma amma rubin yasir ya faɗe ta fayam sahu bihi ma wajhahu wa kaffai ka shafa fuskarka ka shafa hannuwanka guda biyu wa zalika bi an yamsaha wajhahu awwalan ya fara shafa fuskarsa sannan bi imrari kaffaihi ala wajhihi wa lihiyatihi ya fara daga sama ya jawo ƙasa idan mutum ya shafa ƙarshe ya zamanto gemunsa ya tabbata ya game dukkan fuskarsa domin Ammar bin Yasir yace ya shafa fuskarsa don haka idan mutum ya shafa wani gefen fuska banda wani gefe kaga ya saba abinda Ammar bin Yasir ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskansa don haka fa ya ummu uh, wajhahu bil masjid thumma yamsahu kaffayhi sannan mutum ya shafa tafukan hannuwansa tafukan hannuwan nan fa fayamsahu zahara kaffihi al-yumna bi batini kaffihi al-yusra hannun hagu za a dora a hannun dama a jawo sama zuwa wuyan hannu sannan hannun dama a dora daga yatsar hannun hagu a jawo zuwa wuyan hannu kamar yadda muka faɗa wala ya yajibu taklilul asabi'i tsetsefe yatsu bai wajaba ba kuma ba sharadi ne, saboda duk hadisin da ya siffanta taimama babu hadisi da ya inganta wanda aka ce ana tsetsefe yatsu kuma taimama sauki ne tunda an ce sauki ne batun tsifar yatsa ma bai taso ba li'annahu lam yari taharatul tayammum mabniyatun ala at-taysir wa at wa yakunu min atrafil asabi ila mifsal al-kaff min az-zirahi daga toliyar yatsa doguwar yatsa ka shafa sama ta baya zuwa wuyan hannu amma ka tabbata ka shigar da wuyan hannu al-mifsal alladhi yalil kaff dakhilu fil masjid wannan wuyar hannun sai ta shiga shafa kar mutum ya shafa zuwa ƙarshen hannun kawai sai ya shigar da wuyan hannunsa saboda ya faɗa Ammar bin Yasir da ya siffanta da kuma sauran hadisai sun nuna har da wuyan hannun za a shigar in ka duba a sharhul mumti na Ibn al-Usaymin mujallal na farko shafin 447 da fatawar lajina mujallal na biyar shafin 354 kuma wajibi ne ka yi taimama a jere kamar yadda muka faɗa ka fara da fuska sannan ka yi hannu wannan akwai ittifakin malaman sunna a kai kamar yadda ya zo cikin littafin ibn abdulbari a tamhid mujallar na 20 shafin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ammar bin yasir yana cewa inna ma kana yaksika an dai ka haka za. sai da mazan Allah ya siffanta da kansa kuma baraba bi yadayhi al barbatan wahida sun masaha ash-shimala alal yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu kaga Ammar ya siffanta mana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masahabbai yanda za a yi taimama don haka ka'ida ne ka bi yadda tsarin hadisin ya zo jerawa nan dole ne amma duk wani zikiri da ake yi ma alwala ba a yi ma taimama in ma a farkon taimaman ko a ƙarshen ta za ka gani kamar a littafin fikihu a ce za ka yi bismillah za ka yi addu'o'i bayan kaga in ka gama alwala ai kakan yi zikiri sai a ce za ka yi zikiri bayan taimama duk wannan ba shi da asali a sunnar annabi muhammad mu ci gaba wa ibn umar an karbo hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a at-tayammumu ne tayammama bugun ƙasa guda biyu ne sun ce Abdullahi bin Umar kaga Ibn hajjar sai da ya fara kawo hadisin Ammar bin Yasir ki hamba hadisin Ammar bin Yasir muttafaqun alayhi yana sahihu bukhari yana sahihu Muslim makura wajen inganci an tabbata ingantacce ne to sai kawo kuma wani hadisi wanda ya saba mishi amma sai da ya fara kawo hadisin da ya inganta sai kawo hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taimama ana yin ta ne da bugu biyu barbatul lil wajhi bugu guda ayi dan shafa fuska wa barbatul lil yadaini bugu guda ayi dan shafa hannuwa guda biyu ila al zuwa gwiwoyin hannu rawahu daraqutni al-imam daraqutni ya rawaito shi ibn hajar yace wa sahaha al-a'immatu waqfahu malaman hadisi suna inganta tsayuwar hadisin kan abdullahi bin umar idan an ce waƙaful hadis ana nufin hadisin bai isa ga annabi ba hadisin ya tsaya ga abdullahi dan umar wato abdullahi dan umar shine wanda ya faɗi haka amma ba wai annabi ba ne malamai sun ce hadisin nan bai inganta ba suna da yawa akwai abu muhammad abdulhaki al-ishbili abu muhammad abdulhaq al-ishbili yana cikin malaman hadisi na zamanin farko ya rasu hijira na da shekara 581 shekarunsa 852 da mutuwa yanzu ya rubuta littafin da ake kira aljam'u bayna sahihayn bila isnadin ya hada hadisan al bukhari da al muslim duk da cewa bai kawo isnadi ba ya hada su wuri guda alatar tartibil imam muslim tsarin yadda al muslim ya jera littafinsa wannan malamin ya ce hadisin nan bai inganta ba ibn hajar al ne mai littafin bulugun marami din nan shi ma ya ce hadisin bai inganta ba malaman hadisi da yawa sun ce hadisin yana da rauni saboda ya saba ma hadisin ammar bin yasir ka duba silsilatu da'ifa wal mawdu'a na albani hadisi na 3427 hadisin yana da hanyoyi da dama lakin kulluha mutakallamun fiha duk riwayar da aka samu na cewa annabi ya yi taimama da bugun ƙasa guda biyu za ka samu riwayar tana da rauni ba ta inganta ba shi sa malaman hadisi suke cewa in ma aka samu hadisin ya inganta ya tsaya ne kan abdullahi bin umar fahimtar fahimtarsa ce ba wai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce bari zalika in tayammama bi aksar min barba da har an samu malamai suna cewa abdullahi bin umar shi ya faɗi haka abdullahi bin umar ko yana cikin sahabban annabi idan abdullahi bin umar yana da fahimtar cewa za a yi taimama da bugun kasa guda biyu to don wani yayi koyi da sahabin annabi ba a cewa ya yi laifi saboda haka ba laifi ba ne don ka taimama da bugun kasa guda biyu maimakon bugu daya amma dai karka jingina hakan ga annabi in zaka jingina yanda ake taimama ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce taimama ana yin ta da bugun kasa guda nawa guda daya shine wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan ah, hadisi na Ammar bin Yasir ya nuna amma in kana duba littafai na hadisi zaka samu babu shakka sahabbai da dama ba ma Abdullah bin Umar ba an samu suna yin taimama da bugun kasa biyu din sannan kuma wasu sahabban ma suna wuce wuyan hannu kaga Ammar bin Yasir ai mirginawa yayi ma a kasa ko mirginawa yayi shi taimama kenan lokacin da ya zo ya samu annabi sai manzon Allah ya masa gyara to akwai sahabin da yake taimama sai ya shafa zuwa gwiwan hannu nan akwai wanda yake taimama ya kawo hammata in ya ɗebo daga nan sai ya zo hammata ya mayar to wannan fahimta ce na kowane kuma dan mutum ya yi malamai suna cewa taimama ta yi domin dama mahallin da ake so ka isa nan ne to in ka zarce wannan sai a bar maka sauran ko ka dai samar da abin da ake bukata to da ka wanda ya taimama zuwa hammatarsa ba a cewa taimamarsa ta ɓaci to amma da su samu ne dai ka tsaya kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ah, wa huwa al-aqrab yanda hadisin Ammar bin Yasir ya nuna wannan bayanin sa yana cikin Fathul Bari tayammum ah, babu tayammum lil wajhi wal kaffayn in ka duba bayanin ibn hajar al-asqalani sharhin sahihul bukhari mujallal na farko shafin 444 haka kaman sharhu ma'anil asar da sunan kubra na al-imam al-bahaqi duk zaka ga ire-iren waɗannan hadisai da bayanai hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجي الصعيد وبوء المسلم ƙasa abin alwala ne ga musulmi wa illam ya ji dilma a ashirar sinin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa'iza waje dalma a idan ya samu ruwan fal ya taƙi lahatu sai ya ji tsoron Allah waliyumissahu basharatahu lallai ya goga mafatarsa wannan ruwa in baka samu ruwa ba tsawon shekara goma shikenan kai ta taimama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka samu ruwa to manzon Allah ya ce ka ji tsoron Allah kaga kenan taimama ta faɗi kisa ake gargadinka ka koma ga ainihin ibada ta asali shine dole sai kayi wanka ko kai alwala rawahul bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito hadisin yana cikin al-bahr az-zakhar ne musnad al-bazzar qattan ibn al-qattan ya inganta hadisin ibn al-qattan ana ce mai alkazi abulhassan ali bin muhammad ya shahara da ibn al mutumin morocco fitaccen malami a zamaninsa babu malami a afirka wanda ya shahara kamar shi ina cikin mabiyan mazhabar al malik bin anas kasan morocco ta haifar da malamai da dama ya rasu hijira na da shekara 628 shekarunsa 805 da mutuwa allah ya ji kanshi ibn al-qattan yace hadisin ya inganta walakin sawwaba dara qutni irsalahu ibn hajar yace amma al dara qutni ya daidaita hukunci akan hadisin nan yace abinda ya kamata shine a ce hadisi ne mursal hadisi ne mursal hadisi ne wanda bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma muhammad nasiru al albani yana cewa lalle hukuncin ibn al-qattan shine gaskiya ka duba sahihul jami'i sagir hadisi ne 3861 hadisin nan ya inganta wato komai dadewa matukar akwai uzuri tare da mutum yana ci gaba da taimamarsa idan akwai rashin lafiya tare da mutum ko da zai shekaru ne da wannan rashin lafiya tunda ba zai taba ruwa ba sai ya taimama amma ranar da ya samu sauki to kuma dole ya koma ga ibada da ruwa وللترمذي riwayar al'imamu tirmizi fi abuwa bi tahara hadisin 124 an abi zarrin nahuhu an kawo hadisi irin na abu huraira dinnan yana kama da hadisin abu huraira dinnan wa sahahahu kuma al'imamu tirmizi ya ce hadisin ya inganta kaga bai kawo hadisin ba ibn hajar a cikin bulugul maram illa dai kawai ya gaya maka akwai hadisin abu zarril gifari yana kama da hadisin abu huraira hadisin yana cikin sunanu tirmizi kuma al'imamu tirmizi ya ce hadisin ya inganta bai kawo hadisin ba lafazin hadisin shi ne an abi zarrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu zarri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sa'ida tayyiba lallai ƙasa mai tsafta tsahurun muslim abin tsarki ne ga musulmi wa illam yajidil ma'a ashara sinin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa idza wajada ma'a idan ya samu ruwan falyumissahu basharatahu lallai ya goga mafatarsa fa inna zalika khairun don ko wannan shine mafi alkhairi gare shi kaga hadisin yayi kama da wancan hadisin Abu Huraira amma tunda lafazin su ya kusa daya sai Ibn Hajar ya ga ba ma'anar ma ya kawo hadisin illa kawai ya gaya maka akwai hadisin abu zarri yana kama da hadisin abu huraira bambancin bayawa al'imamu turmizi ya ce hadisin hassanun sahihu haka nan hadisin yana cikin sunan abi dawud hadisin 332 da sunanun nasa'i hadisin 321 yana cikin sahihu ibn hibban malaman hadisi da yawa sun inganta hadisin nan kamar yadda al'imamu turmizi ya inganta shi daga cikinsu akwai al'imamun nawawi da eh, yin ka duba littafinsa al-majmu mujallar na biyu shafi 244 kuma baya ga haka akwai hadisin imran bin hussein wanda yake da tsawo mun taɓa karanta wannan hadisin wannan hadisin na imran bin hussein yana nuna yana ƙarfafa mu hadisan nan guda biyu yana ƙarfafa mu hadisan nan guda biyu menene hadisin Abu Hurairah yake karanta da mu shine mutum yana iya taimama tsawon lokaci shari'a ta ba shi damar haka ko da zai kai shekara goma amma in ya samu ruwa fa to dole ya bar taimama haka hadisin Abu Zarri shi ma ya nuna to akwai hadisin Imran bin Husayn wanda muka karanta a baya lokacin da Imran bin Husayn yake ba da labarin wata tafiya da sahabbai suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi nomi sahabati an salatul fajr lokacin da bacci ya share sahabbai har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga dukkan su suka makara muna magana akan alwudu bi ma'i imra'atin mushrika ina hukuncin alwala da ruwan kafira ruwan arniya ruwan wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin wannan bayani mun kawo labarin imran bin hussein a takaice imran bin hussein yana cewa kunna fi safarin ma'an mun kasance tare da annabi a wata tafiya wa inna asaraina to mun yi tafiyar dare sai kusan ƙarshen daren hatta kunna fi akhirin lai waka'ana waka'atan wala waka'ata ahla inda musafir minha imran bin Hussein ya ce sai da kusan ƙarshen dare sai muka ce kai bari mu huta sai ya ce to dama babu baccin da ke da daɗi kamar wanda ake yin sa ƙarshen dare musamman ga matafi saboda lokacin dare ya yi sanyi in ma akwai zafi to lokacin yanayi ya yi daɗi to bacci ya fi daɗi a lokacin yana cewa fa'adlaju lailatahum sun ɗauki tsawon dare suna tafiya fama aikafna illa harushen suka kwanta babu abin da ya tayar da su banda zafin rana dama sun kwanta ƙarshen dare saboda haka alfijir yake to su farka ba gari ya waye zafin rana ya farkar da su gaba ɗayansu daga su har manzon Allah akwai hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim sunanun nasa'i riwayar al-imam abi qatada ah, abu ansari yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna tare da annabi a wannan tafiya iz qala ba'dul qaumi wasu ne suka ba da shawara lau'ar an rasta bina ya rasulallah me zai sa ba za ka kyale mu dan huta ba ya rasulallah karshen dare din nan mu dan gengeda kala sai manzon Allah yace inni kafu an tanamu an salati ina jin tsoron in kuka kwanta yanzu in muka ce za mu kwanta yanzu to karshen ta lokacin sallah zai wuce ba mu farka ba sai bilal nan take ya ce ma annabi ana ahfabukum ni zan tsare ku ni ba zan yi baccin ba fattaja'u sai duk suka kwanta tun daga mai gadi in lokaci yayi babban ladan zai kira sallah wa da biladun bahrahu ila rahilati bilal raƙuminsa ya durkusa saboda haka shi ma sai dan jingina jikin raƙumin yana jiran alfijir yake to ya kira sallah fastai kaba rasulullahi sai ga manzon Allah ne ya fara farkawa bilal yayi nisa wa qad tala hajibu shamsi gefen rana ya riga ya bullo <coughs> faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada su ya ce ya bilal aina ma ina maganarka ka? sai ya ce ma ulkiyar alayya laumatan mislu haƙat ba taɓa jefa min bacci mai daɗi irin na ba ya rasulullahi a bi nafsin lade a kaza bi nafsika wanda ya karɓi raina shi ya karɓi ranka بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله إن, إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء Allah shi ya karbi rayukanku a lokacin da ya ga dama ya dawo muku da rayukan a lokacin da ya ga dama kum iya bilal fa'azin fa'azinin nasa bi salati ka tashi yi kiran sallah ka sanar da mutane lokacin sallah yayi wannan shi ya nuna cewa in ba a kira sallah ba har rana ta hito sai an kira sallah ga sai da aka kira sallah kuma sannan aka yi sallah shi rana ta hito fa kama bilan fa azana bilal ya tashi yayi kiran sallah fa tawabba'u suka yi alwala bayan sun yi alwala ya'ani hinar tafa'at ash-shams lokacin rana ta daga imran bin husayn ya ce falamma istayqaba shakau ilayhi allazi asabahum qala sahabbai sun shiga damuwa kwarai saboda suna ganin baya ga cewa sun yi laifi sannan kuma sun sa manzon Allah ma ya yi laifi tunda shi manzon Allah ba shi ne ya nemi a huta ba a wannan tafiya su ne suka abina ya kuma gaya musu in ne a kafu an ta namu an salati ina tsoron in kuka ce mu huta yanzu ga shi dare ya zo karshe to karshen ta mu makara ba za mu samu sallah ba suka ce a'a bilal ya ce ya dauki lamuni zai da su kuma dai ga abu abin da ya zo ya faru saboda haka sahabbai hankalinsu ya tashi suna ganin sun yi babban laifi a wajen Allah suka zo suka same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la bayra yartahilu babu damuwa kar eh, ku damu ku dai ku hau abin hawan ku mu bar nan gurin bayan sun yi alwala وجاء في ذلك كما رواية الإمام مسلم حديث أبو هريرة سبب حديث ودن سكر ويتوجي سنة ديوة akwai abu qatada al akwai imran bin husayn akwai abu huraira akwai anas bin malik riwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace li ya'khudhu kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha manzilun hadarana fihi shaytan kowa ya kama akalan rakuminsa mu bar wannan guri tunda shedan ya same mu a gurin nan ba za mu yi ibada a nan ba qala fa fa'alna kowa ya tashi sai aka bar gurin imran bin Hussein ya ce farta hala fasara gaira ba'idin aka dai bar gurin da aka yi wannan baccin ba a yi nisa ba sun mana zala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka fada abil wabu ya ce a kawo mar abin alwala fa tawabba ya yi alwala wa nudiya bi salati fa salla bin nasi lokacin aka kira sallah aka yi wa mutane sallah imran bin Hussein ya ce falamman fatala min salatihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya gama sallah kala ta yace amma inna allaha qad atamma albishirin ku yana gaya masu habbai Allah ya rubuta muku lada cikakkiya na sallar ku kamar kun yi ta ne da asuba me dalili saboda Allah ba zai kama musulmi da abin da bai yi makansa shi ba laifin da baka yi nufin aikata shi ba ba da gangan aka yi hakan ba to bayan ya faɗa musu haka huwa bi rajulin ya juyo ya ce musu Allah ya karɓi ayyukan kuma ya ba ku ladan ku kamar kun yi sallah da asuba yana gama faɗa sai ga wani mutum a gefe yana zaune shi kadai lam yusallima alqawmi shi bai sallan ba shi kadai manzo Allah ya ce lafiya fa kalu suka ce ya rasulullahi inna fulanan lam yusallima ala wani da kake gani bai sallan nan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana aka ya fulan an tusalliya ma'a alqawmi me ya hana ka kai sallah tare da jama'an kala sai ya ce a asabatni janabatun baccin da aka yin nan janaba ta same ni wala ma a kuma gashi muna cikin tafiya babu ruwa kala sai manzo Allah ya ce alayka bi sa'i fa innahu yakfika da kai ma ai ya isar maka me annabi yake nufi da yayi taimaman zai shiga sallah shi annabi yayi alwala da ruwa shi kuma taimama yayi kuma ya bi shi Allah ya sa mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi haka sai ya ce fa idza qadarta alal ma'i faktasil kai ta bin mu da taimama kana sallah amma lokacin da ka samu ruwa sai kai wanka kaga wannan hadisin sai zama ya karfafa mu hadisin Abu Huraira da muka karanta da kuma hadisin Abu Zarr al-Ghifari wanda ke cikin Bulughul Maram koda a ce waɗancan hadisan basu wato ba su da inganci wannan hadisin kada ya isa ya zama hujja akan cewa mutum yana iya daukar lokaci mai tsawo yana taimama matukar uzuri na tare da shi lokacin da uzurin ya kau sai ya bar taimaman ya koma amfani da ruwa yamma bai sa'id don haka sai mutumin da jin haka yayi taimama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar asubahi shi ma a wannan lokacin kaga wannan yana tabbatar da cewa annal qudrata ala isti'mal al-ma'i tabtulu tayammum ibnu hajar ya kawo wannan hadisi don ya baka hujjar cewa da zaran ka samu halin amfani da ruwa to taimama ta ɓaci da zaran ka samu halin amfani da ruwa to taimama ta ɓaci saboda ita taimama musanye ne ga amfani eh, da ruwa matukar ko za ka iya amfani da ruwan to taimaman mun ta inganta ba sawa'un kana zalika li bur'ihi min al-marad alladhi mana'ahu min istimal al-ma'i aw li wujud al-ma'i aw li qudratihi ala ah, tasfi'atul ma'i fil bardi shadid misali abinda malamai suke cewa ka nemi ruwa hatta wajen makwabta ba mai ashana wanda za a dafa ruwan saboda haka sai ka buga taimama ka shiga sahu sai wani ya zo kofar masallaci ga ashana fa na kawo maka to sallaka ta baci kofar masallaci ce ga ashanan an samu a wajen makwabcinmu nan to taimama da kai kake sallan ko taimama ta baci ko kuwa baka da lafiya ne kai taimama kana sallah kana cikin sallan sai ka samu saukin wannan taimama ta baci dole kai alwala kai sallah saboda taimama badal ne yana da kyau mu gane albadalu ah, shine musanye asali amfani da ruwa ne matukar zaka iya amfani da ruwa to musanyen nan bai da tasiri ka duba hashiyatul imam da suke ala sharhil kabir mujallar na biyu shafin 240 da majibin fatawa na shekul islam mujallar na 21 shafin 35 malaman suna sun yi ittifaki a kan wannan magana matukar za ka iya amfani da ruwa da taimima ta baci ittifaka falƙuduratu ala isti'imalin ma'i tabtulu tayammumahu matukar za ka iya amfani da ruwa to yana ɓata taimama da kai wa in ka na fissalaki ko da mutum yana cikin sallah ne fayar zamu ko ƙafuha libutulani tsaharci wajibi ne ya kata sallan a daidai wannan lokaci saboda tsarkin da ya yi ɗin ya riga ya ɓaci don haka idan ma ka yi taimaka saboda ka nemi ruwan ka rasa hatta a makwabta sai ka zo masallaci kai taimaka ka shiga sallah sai wani ce ga ashana magana ta ƙare ka ce ai idan na ce zan je in ɗuma ruwan in yi wanka za a gama sallah wannan ba uzuri ba ne ko idan na ce zan ɗuma ruwa gari zai waye wannan ba uzuri ba ne dole sai ka ɗuma ruwan ka yi wanka da shi ko da rana za ta fito wanda shi ne ka'ida bayanin sai yana tafi insha Allah nan gaba ka duba at-tamhid littafin ibnu abdul barri mujallad na 19 shafin 291 da bada'iul fawaid na ibnu al-qayyim al jawziya mujallad na 28 mu ci gaba wa an abi sa'idin al-khudri an karbo hadisin daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'idin al-khudri yace kharaja rajulani fi safarin wasu mutane guda biyu ne suka fita tafiya fa hadarat salatu sai lokacin sallah wa laysa ma'ahuma ma'un babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiban suka samu kasa mai tsarki suka yi taimama fa sallaya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a bayan sun gama sallah sai ga ruwa fil waqti sun samu ruwa a cikin lokaci wato lokacin suka samu ruwa lokacin sallan bai wuce ba lokacin wannan sallah bai riga ya wuce ba fa'a'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a ɗaya daga cikinsu sai ya sake sallarsa da alwalam walam yu'id al-akhar ɗayan kuma shi ya yake sake sallan yake yin wata alwala Ke wacce sallah tunda an riga an yi ta tafi ba dalilin da zai sa ya sake wata sallah wannan ya nuna sun yi jayayya kowa ya rike fahimtarsa sun ma'ata ya rasulallah sai gashi sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu suka gaya mara haka fa qala lil ladzi lam yu'id wanda bai sake sallan ba annabi ya ce masa asabta sunna ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dama abinda ake cewa in ka samu ruwa kafin ka gama ibada in ka riga ka gama ibada magana ta ƙari ibadan ta tafi ka gama ibada sai ga ruwa ba za ka sake wannan sallah ba tun da dama taimaman albadalu ce musanye ne ga tsarki na ruwa Allah ya shar'anta maka ka yi amfani da taimama in ba ruwa ka yi amfani da taimama ka gama ibada sai ruwa ya zo taimama ka ta tafi taimama ka ta inganta sallah ya yi ba za ka sake wata sallah ba shi yasa ya gaya ma mutumin da bai sake sallan ba ya ce masa ya dace da sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallar da kai da taimaman nan ta isar maka wa qala lil annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ma dayan da ya sake alwala ya sake sallah manzon Allah ya ce masa lakal ajru ne kana da lada sau biyu kana da lada sau biyu me dalili kana nufin yana da ladan wancan sallah da wannan sallah la in ka yi azahar guda biyu baka da ladan azahar biyu kana da azahar ɗaya ne Allah ya sa mun gane azhar ɗaya aka shar'anta in mutum ya azhar biyu bai da ladan azhar biyu mafi mafi wato sauki shine ka samu ladan farilla guda da kuma sunna daya domin dayan da kake yi ta zama nafila automatically da zaran kai farilla in ka sake maimaita wannan farilla ba ta tsayawa a farilla nafila ce ko baka yi niyyata ba domin ba a farilla guda biyu a lokaci guda don haka tun da annabi ya ce masa kana da lada sau biyu me yake nufi yana da ladan ibada da taimama a wancan lokaci sannan yana da ladan aiki da ijtihadi Allah ya sa mun gane ladan aiki da ijtihadi kokarin fahimtar sa yasa yayi wannan eh, aiki saboda haka yana da lada akai rawahu al-imam Abu Dawud eh, Abu Dawud ya rawaito hadisin da kuma wan-Nasa'i al-imam an-Nasa'i hadisin yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisin 338 al-imam an-nawawi a cikin littafin al-majmu' kitab at-tahara bab at-tayammum mujallad nabi shafin 350 yayi magana akan hadisin nan yace akwai hadisin abdullahi bin umar labarin abdullahi bin umar cewa annahu aqbala min al-jurfi hatta idha kana bil mirbadi tayammama wa sallal asra abdullah bin umar ya yi tafiya akwai wani da ake ce ma aljurfu a madina shine babban kwarin da yake madina yana dawowa ya iso wurin sai ya yi taimama ya sallar la'asar sun da kalar madina ya shigo garin madina wai shamsu murtafi a rana tana sama bata sauka ba falam yi iji salata bai sake wannan sallan ba al-imam an-nawawi ya kawo wannan hadisin saboda ya karfafa fahimtar sahabbai akai kamar yadda manzon Allah yake faɗa abin da dacewa da sunna ita ce in yi sallah da taimama to don ka samu ruwa daga baya ba za ka sake wannan sallar ba matukar ka riga ka gama sallan kafin a samu ruwa inda a ce kana cikin sallah ne aka samu ruwa sallar ta baci yana da kyau mu fahimci wannan amma in ka gama sallah sallah ta inganta shi sa abdullahi bin umar kafin ya shigo madina rana sallar la'asar sallar la'asar ba a jinkirta ta ya sani in ya shiga madina zai samu ruwa amma duk da haka tun da farkon lokaci ya riske shi a tafiya sai ya yi taimama abinsa ya yi sallah tun da babu ruwa babu ruwa tare da shi Ga shi ya shigo madina rana tana sama bata faɗi ba kaka kenan lokacin ma da ya taimu yana da karfafa tunanin in ya shigo madina zai samu ruwa amma duk da haka bai jinkirta ba don haka ana la'akari ne da farkon lokaci ba karshen sa ba farkon lokaci ya same ka babu ruwa to idan har kayi kokarin samu baka samu ba kana da damar kai ce ma farkon lokaci ba daidai bane ka jinkirta zuwa karshen lokaci kamar sabanin abinda zaka tarasa a littafin fikihu da dama shine abin da ya sa al-Imam an-Nawawi ya kawo hadisin Abdullah bin Umar dan ya karfafa abin da Annabi ya gaya ma wannan mutumi afatta sunna ka dace da sunna falam yu'id salata kuma wannan ita ce fatawar akasarin malamai na sunna akan cewa duk mutumin da lokaci ya shigo mar lokaci ya shigo masa babu ruwa yana tare da larurar da za ta sa ya taimama daidai ne ya taimaka kare jinkirta zuwa ƙarshen lokaci don ta yiwu ka mutu kafin ƙarshen lokacin Allah ya samu gane lokaci ya shigo kai kokari kai sallah kai nemi ruwan baka samu ba sai kai taimama in ka ce bari ka jinkirta zuwa ƙarshen lokaci sai ka mutu kafin nan fa ka mutu a cikin waɗanda suke jinkirta sallah waɗanda suke jinkirta sallah baka da uzuri don ba hujjar da ta ce ka jinkirta wannan sallah zuwa ƙarshen lokaci babu wannan hujja kamata yayi mutum ya gaggauta yin ibada idan lokacin ta yayi za mu raba wannan babin kashi biyu wannan shine kashi na farko kuma ina ganin in ma da tambaya da mutum zai yi matukar ba ya shafi abinda da muka faɗa a yanzu ba ne dai akan taimama ne da ya haƙuri saboda akwai saura wani muna tambanin insha Allah mako mai zuwa za mu ƙarasa babin gaba ɗaya idan muka ƙarasa lokacin insha Allah za mu taɓa duk sauran abin da ya rage game da matsaloli na taimama na mu dakata sha Allah ko da akwai wani mai tambaya din mala abubakar karo a to bari dan amsa don ba mamaki ka yi tambayan don wani yaji ne mun karanta hadisi na Abu Huraira hadisin Abu Zarr gifari hadisin Imran bin Husayn shine ne bayaninmu na kusan karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taimama tana isar musulmi wa illa mai jidin ma'a ashar sinin a ƙarshe mai ya ce masa fa'iza wa jadal ma'a falyattakillaha nisahu matukar ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka yi amfani da wannan ruwa ashe ya nuna cewar taimaman za ka yi ta yi matukar ka samu ruwa ba da zaren ka samu ruwa to dole sai ka yi wannan wankan Janabar. wannan wanka taimaman ba ta ɗauke shi ba gaskiya kuma wannan tambaya tana da muhimmanci domin mutane da yawa suna kuskure akan haka da yawa suna daukan in mutum ya yi taimama nan wanka ya sauka daga kanshi alhali ba haka bane wannan wanka matukar an samu ruwa dole sai an yi shine abin da hadisin ya karantar da mu da kuma hadisin Imran bin Hussein tafiyar da manzon Allah yi da aka samu wani mutum wanda bai yi sallah tare da sahabbai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya yi taimama fa’iza ƙadarta alal ma’i faktassil lokacin da ka samu iko a kan ruwa sai ka yi wanka. Allahumma salli ala Muhammad ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت